innaka kunta bina basira lalle kai kana ganin mu sosai da sani babu wani abu cikin lamarinmu da zai ɓoye gare ka